tur da irin wannan rayuwa tur da shugabannin da ke cikin jihar kano waɗanda suke da damar faɗa a ji a dangane da murja ibrahim kunya ale babu shakka kalubalen mutane ne waɗannan waɗanda suke bibiyar social media na yau da kullum waɗanda kuma suka san hukuncin da aka yanke wa murja ibrahim kunya a kotu bayan hango wasu sababbin bidiyoyi da ta wallafa a shafinta wanda yake bayyana a tsiraicin jikinta da kuma yanayin yadda ta saki wata sabuwar waka lalle babu shakka wannan al'amari ya yi matukar bawa mutane mamaki hakikanin gaskiya murja ibrahim kunya ta nuna babu doka babu kuma wani hukunci a cikin jihar kano yayin da aka bayyana irin hukuncin da aka yanke wa murja a kwanan baya wanda kuma hakan bata sanja zani ba murja ibrahim kunya an sake hangota da wani sabon bidiyo wanda ta wallafa a shafinta na tiktok wanda kuma an hana ta hawa kafar ta tiktok ta yi abin da take yi kamar da kwata-kwata ma an hana ta ta'ammali da wata kafa inda ba wai ta whatsapp da kuma ita kanta a kafar ta facebook ba nan gaskiya wannan al'amari ya zama sabon al'amari ta yadda idan muka saurari waƙar murja ibrahim kunya a wannan lokaci da ta saki kamar tana kalubalanta irin abin da aka yi mata ne haka zalika tana mai da raddi ta fannin waka hakikanin gaskiya murja ibrahim kunya ta zo da sabon salo haka zalika murja ibrahim kunya ta nuna cewa wancan hukunci da aka yanke mata ba gaskiya ba ne duk da bata fito ta bayyana ba amma irin abubuwan da take yi ya kamata a ce mutane sun hankalta kuma sun gane abin da take nufi a wannan lokaci yayin da muka leƙa shafin nata na sada zumunta na tiktok mun hango bidiyoyi mabambanta irin wa'yanda suna ɗaya daga cikin abin da ya sa aka yanke mata hukuncin da aka yanke mata da kuma zantukan wakar tata su ma suna ɗaya daga cikin abin da ya sa aka yanke mata hukunci da irin zantukan da take ta'ammali da su na yau da kullun na bakinta yayin da ake fassara da cewa wannan waƙa da ta yi ta tura saƙo ce yayin da take nuna wa duniya cewa a cikin waƙar tata babu wani wanda take ganin cewa zai iya hana ta abin da take so ko makiya 'yan hasada su je su ci gaba da hasada su babu abin da zai sanja a dangane da rayuwar murja kunya ta dai murja kunya har yanzu tana alfahari da cewa ita murja ce kuma babu wani abu wanda take ganin cewa zai tunkaro ta in dai Allah bai nufa ba ya cin mata lalle babu shakka za mu iya cewa murja Ibrahim kunyan da ta yi shiru ta kuma kwanta dama sai dai da kwanan bayan nan ko da kwana uku ba a yi kuwa a baya aka saki wata kalanda wacce take tabbatar da cewa murja Ibrahim kunya tana ciki wanda amma ita ce number one a arewacin Najeriya wacce ita ce nan wacce aka bayyana a matsayin top celebrities wacce aka hada da 'yan fim guda biyu wanda ya kasance da sarki Alunuhu a cikin 'yan fim din da kuma ita kanta jarumar Rahama Sadau amma kuma murja tana saman su a cikin Najeriya ma baki daya murjar akwai ta a cikin kalandar wannan al'amari ya yi matukar ba mutane mamaki ta yadda aka nuna fuskar murjar a matsayin ta na stop celebrity wanda kuma aka bayyana ana neman su kuma za a yi masu kyauta ba 'ya karama ba muna ganin cewa wannan shine zai iya zama sanadiyar dawowar murjar ruwa ba tare da jin tsoro ko kunya ba duk da a na ganin kalandar ta bayyana cewa akwai wa'inda suke neman ta domin ta koma Legas da zama sai dai kuma jikin mahaifinta ba zai bari ta nesa da shi ba da kuma sauran ta da take da su a cikin jihar ta Kano hakikanin gaskiya Murja ta bayyana haka a wannan a ganin kalandar tata da ta yi wanda ta bayyana wa duniya irin abin da yake cikin zuciyarta da kuma irin bayanin da mutane suke mata na ta koma Legas ta ci gaba da tsalla tsiyarta babu wani wanda ya isa ya hana ta sai dai a yanzu haka tana cikin jihar ta Kano ta ci gaba da abin da take yi din abin da take yi samsam bai canza zane ba dai masu sauraron mu ne da kullum lai babu shakka Murja Ibrahim kunya ta dawo ruwa ba mu san menene kuma a bakunan ku ba da za ku iya gaya mana a comment section a dangane da hukuncin da aka yanke mata yayin da ta watsi da irin hukuncin da aka yanke matan a yau